Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 sittin, sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku yau Laraba 15 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayaw ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mahmud ba mu kanun labarai to ladan hukumomi a congo sun ce matsalar barkewar cutar ebola ta shafi wani lardi na biyu kasan malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar turai dauke da bakin haure ya tsaya a gabar tekunta a italiya ko hukumomi na can suna laliban abin da ya yi sanadin rubtawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 to ubangiji allah kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ware makudan kudade domin inganta shirin muradun ci gaba mai dorewa ai muhimmancin sa yana da yawa kwarai da gaske tunda an yi magana ruwan sha kasu an yi maganar rayuwa kenan kuma an yi maganar tsabtace muhalli da kuma wato kula da lafiya to waɗannan duk abubuwan ka haɗa su ai ka ga abin da mutane suke bukata kenan ita ko hukumar zaɓe ta najeriya ta ce ta ƙara wa'adin lokacin yin rajistan katin zaɓe ne hukumar ta ɗau matakin ne don lura da yadda mutane ke fitowa don neman rajistar yayin da wa'adin ke neman karewa ha kuma za mu kawo muku inda a kwana game da matakan tsaron da ake ɗauka a jihar zamfara sai sahabu imam aliyu da zai shigo da shirinsa na demokuraɗiyya a yau amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum matsalar barkewar cutar ebola ta baya-bayan na kasar congo ta shafi wani lardi na biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gwajin makarin wannan cuta jami'an na kiwon lafiya na fatan yin amfani da makaran da ake kira mab114 wanda ya samo asali daga wani da ya warke daga cutar ta ebola a shekarar 1995 maganin da ake fatan zai yi tasiri a wannan karan tuni dai an samu mutane 30 da ke dauke da cutar yayin da 14 daga cikinsu suka mutu yanzu aka kwararru na jiran a amince musu su fara amfani da wasu magunguna da dama a mataki na gwaji a cewar ma'aikatar ta kiwon lafiya a makon da ya gabata aka fara allurar rigakafin cutar ta ebola a maninga da beni manyan garuruwan da ke da tazarar tafiya kilomita 30 daga cibiyoyin da aka samar na kula da waɗanda suka kamu da wannan cuta yunkurin shawo kan wannan cuta ta ebola na fuskantar kalubalen ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a wannan yanki da ke kusa da kan iyakar uganda mai dimbin jama'a hukumar lafiya ta duniya who ta yi kiran da a samar da hanyar da za a kai ga dukkanin jama'ar da wannan cuta ta shafa Kasan Malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar Turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta jirgin da ya ta galantoyi a kan teku tun a ranar Juma'a yana neman mafaka. bayan da farko ta ki amincewa jirgin mai suna aquarius ya tsaya a gabar tekunta malta ta sauya matsayita bayan wasu kasashen nahiyar turai biyar da suka amince za su karbi bakin hauren kasar ta Malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta Turai. Daga cikin 'yan gudun hijirar da kasashen na nahiyar Turai za su karɓa hadda waɗannan 141 da jirgin na Aquarius ya ceto da kuma wasu 411 wato 14 da kasar ta Malta ta ceto a tekun Mediterranean a ranar Litinin. sauran kasashen na nahiyar ta turai da suka amince za su karbi wasu daga cikin bakin hauren sun hada da jamus luxembourg portugal da spain yayin da sauran za su ci gaba da zama a kasar ta malta dubban mutane ne daga yankin kudu da hamada sahara da kasashen syria da afghanistan suke kokarin su bi ta kan teku mediterranean a duk shekara domin tserewa yaƙe-yaƙe da ta'addanci da talauci domin samun rayuwa mai inganci. hukumomi a italiya na laliban abin da ya yi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 a jinowa wani keken sashen gadar mai suna morandi ya rufta yayin da aka yi ruwa kamar da bakin kwarya a jiya talata lamarin da ya sa wasu motoci da ke kan gadar suma suka rufta hanna zurfin kimanin mita 45 baraguzan kankare da karafuna daga haɗarin tawar gadar sun fada akan wasu manyan ɗakunan ajiyar kayayyaki da ke karkashin gadar hukumomi sun ce motoci 35 ne suka faɗi a lokacin da gadar ta rufta masu aikan ceto sun ba zama har cikin dare tare da taimakon karnuka suna neman waɗanda haɗarin ya ritsa da su a cikin baraguzan wani jami'in kwana-kwana ya ce an zakulo mutum bakwai a raye hukumomi kuma sun ce dukkan waɗanda suka mutu direbobin motocin da suka fada ne kuma babu mutum ko ɗaya da ya mutu daga waɗanda ke tsaye a gefen hanya a lokacin da haɗarin ya auku labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc babu alamar taɓarɓarewar dangantakar amurka da turkiya ta zo ƙarshe yayin da lamarin ke ci gaba da munana turkiya ta kasance mamba ƙungiyar tsaro ta neto ƙawar amurka wacce ke ɗauke da wani muhimmin sansanin sojin saman amurka da ke insir wanda ya kasance mashigi ga tekun bahar al-aswad da dakarun sojin ruwan amurka ke yawan amfani da shi shugaban amurka donald trump na ta fushi da kasa ta turkiya saboda wani fasto ba amurke da take tsare da shi hada da wasu amurkawa da ma'aikatan diflomasiya a cewar sakatariyar yada labarai a fadar white house sarah huckabee sanders wata majiya ta kara da cewa akwai karin takunkumi da ake duba yiwuwar a sakawa ƙasar ta turkiya ita turkiya na zargin faston mai suna andrew branson da laifin yin leƙen asiri ta kuma yi mai daurin talala inda ake jiran a kai shi gaban kuliya shugabar kwankwarya na ofishin jakadancin amurka da ke ankara babban birnin turkiya jeffrey hovenier ya ziyarci faston a jiya talata ya kuma nemi da a sasanta lamarin cikin lumana da adalci ba tare da bata lokaci ba a wannan makon ne shugabar taiwan take ziyarar birnin los angeles wacce za ta kasance karan farko a cikin shekaru sha biyar da wani shugaban taiwan zai yi magana a bainar jama'a amurka a wata alamar kara karfin dangantaka tsakanin hukumomin amurka a washington da takwarorinsu da ke birnin taipei shugaba ta wen ta gana da wakilan majalisar dokokin amurka da 'yan taiwan da ke amurka a ranar litinin da jiya talata lamarin da ya sa china a hukumance ta fada amurka rashin jin daɗin china tana ɗaukar taiwan a zaman wani lardin ƙasar da ya fanɗare wakili a majalisar wakilan amurka brad shaman wanda jigo ne a kwamitin kula da harkokin ƙetare shiyar asiya da yankin pacific a majalisar ya faɗa wa muryar amurka cewa yana fatar wani lokaci nan gaba shugaba tai za ta kawo ziyara a nan birnin washington jiya talata ofishin china mai kula da taiwan ya sake nanata rashin amincewarsa da wannan dangantaka to da labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ware makudan kudade domin samun wadataccen ruwa domin amfanin al'umma ga hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton Shirin na gwamnatin tarayya mai take p da ke mayar da hankali wajen samar da ingantaccen ruwa, tsabtar muhalli da na jiki wanda ma'aikatar ruwan Najeriya ke jagoranta. Na da zumar cimma muradin ci gaba mai ɗorewa na shida. tuni gwamnatin tarayya ta keɓe naira tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai don tabbatar da samun nasararsa jihar kano ce ta biyu a najeriya wajen rungumar shi wannan shiri gadan-gadan inda jiya gwamnan jihar ya rattaba hannu a kan yarjejeniyar aiki tare da ma'aikatar ruwa ta tarayya na tambayi gwamnan kanan dr abdullahi umar ganduje ko menene muhimmancin wannan shiri a gare su ai sa yana da yawa kwarai da gaske tunda an yi magana ruwan sha kasan an yi maganar rayuwa kenan kuma an yi maganar tsabtace muhalli da kuma wato kula da lafiya to waɗannan duk abubuwan ka haɗa su ai kaga abin da mutane suke bukata kenan musamman ka san irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukanmu to za ka san cewa wannan tsari da aka ɗauko tsari ne wanda yake zai kyautata rayuwar al'ummar najeriya musamman mu a arewa a baya dai shirin cimma muradun karni na mdg bai sami cikakken nasara sosai a najeriya ba yanzu kuma gashi an dora da shirin sdg to ko me hana wancan shirin na mdg samun cikakkiyar nasarar tambayar kenan da naiwa ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussein adamu da an dogara ne akan kasafin kuɗi da muji gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na sustainable development goals ya zama na ba a samu matsalar da aka samu a baya ba duk da an dan samu nasara kaɗan a millennium development goals amma ba ta kai abin da ake bukata ba shi yasa muka fito da wannan tsarin ya zama na cewa ga abin da gwamnatin tarayya za ta ga kuma abin da gwamnatin jiha za ta amma duk sai mun yarda mun yarjejeniya kan cewa idan gwamnatin jiha ta yi kaza to gwamnatin tarayya ma za ta in kuma gwamnatin ta ki gwamnatin jiha ta ki kuma gwamnatin tarayya ita ma tana da dama ta noke ana so ne dan a ƙara zuma akan abu a taimakawa mutane wajen harkar ruwan sha da Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Abuja a hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce ta ƙara wa'adin lokacin rajistan katin zaɓe kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu ya ya aiko mana. Hukumar zaben Najeriya INEC ta kara wa'adin lokacin samun rajistar zaɓe daga ranar 17 ga watan nan zuwa 31 ga wata. Hukumar ta ɗau matakin ne don lura da yadda mutane ke fitowa don neman rajistar yayin da wa'adin ke neman karewa Rajistar ne na gudana a ƙananan hukumin Najeriya 774 da ƙarin cibiyoyi 672. Sanarwa daga kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna ta ce za a ci gaba da rajistar har ranakun mako in banda ranakun hutu kamar lokacin babbar sallah. wasu daga mutanen da suke fatar kara wa'adin sun bayyana ra'ayinsu. sunana haruna dai idris ana ce min saramaini da allah a fito ga shi mun samu karin kuma daukaka da daraja a wurin gwamnati ta kara mana lokaci kusan sati biyu to duk allah wanda ba su yi ba da wanda nasu yi bata da wanda ba su gana su ba su yi kokari duk allah su gabato a taimaka su yi wannan katuttukan zaɓuɓɓuka sunana idris abdullahi lau yanzu akwai bangarori ta fuskar 'yan siyasa sun bazama wajejen neman jama'a saboda zabubukan nan da yake zuwa saboda haka wannan zaben ba yadda za ka yi zabe matukan baka kai katin zabe ba saboda haka in ka fita ka je ka nemi rijista ka yi rijistan ka shine kuriyanka kuriyanka shine kuma yancin. zuwa fara ba da rajistar ga waɗanda ba su da ita daga bara an yi wa fiye da mutum miliyan goma sha biyu rajista shugabannin al'umma na buƙatar mutane su yi amfani da damar don yin rajistar da hakan zai ba su damar bunƙasa demokuraɗiyya ga abin da ɗaya daga dattawan malam hamza adamu abdulhamid ke cewa saboda haka wanda duk bai yi katin zaɓe ba ba zai yi zaɓen ba saboda haka nake kira ga 'yan uwa waɗanda da ba su isa su yi ba shekarunsu ba su kai ba yanzu sun kai su je su yi waɗanda suka eh, eh, wato canja wurin zama su ma su je su sabunta waɗanda nasu ya ɓata ko wata wata lamba ta goge su ma su je su yi muna fata za a yi amfani da wannan kira kuma muna fata Allah ya ba mu jagorori na kwarai waɗanda za su taimaki al'umma waɗanda za su gabatar da alkhairai ga al'umma nesa da kusa. Hukumar zaben ta yi wa ƙarin ƙungiyoyin siyasa 23 rajista inda yanzu adadin jam'iyyun Najeriya ya kai 91. Daga waɗannan jam'iyyu da za a ɗaura kan takardar dangwala ƙuri'a ba za a sake yin sabuwar rajista ba sai bayan zaben 2019. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. To yanzu kuma bari mu je inda kwana game da matakan tsaro a jihar Zamfara. Ga Murtala Faruk Sayin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ko baya ga karkashe ɗaruruwan rayuka, al'amuran 'yan bindiga da ke kai hare-hare ya raba dubun dubatar jama'a da gidajensu lamarin da ya haifar da dubban 'yan gudun hijira a jihar zamfara. To al'amari kan sai a hankali don dukiya ma an kore ta habba adadi sannan an kashe muna rayuwa. Ga munan niyya ma ba san halin da muke ba ba mun yi tarkwakwai ba san irin yadda muke ba nan ciki. Akasari dai jama'ar da lamarin ya shafa ne ke kafa sansanonin gudun hijira da kansu ta hanyar fakewa a makarantun boko da wasu gine-ginen gwamnati yayin da wasu da dama kuma suke rakabewa a gidajen 'yan uwa da abokan arziki a wasu garuruwa. garuruwan. Yau garin Mada da baraka rasa ɗan gudun hijira sama da dubu uku ba wanda yake makarantar boko. Kuma a cikin garin nan na mada babu kusan gidan da babu 'yan gudun hijira. Makonni biyu kenan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura runduna ta musamman ta soji a jihar ta Zamfara, ciki ko har da sojojin sama da jiragen yaƙi. lamarin da mataimakin gwamnan jihar ibrahim wakala muhammad ya ce ya soma tasiri sosai har ma tuni da wasu 'yan gudun hijirar suka koma garuruwansu alhamdulillahi kamar da aka ce ana ta kawo sojoji da jiragen sama uh, musamman a can karamar hukumar mulki ta zurmi uh, wajen mashema sojojin sun yi kokari sun kori 'yan ta'addar da dama sun kashe wasu kuma sun kama wasu sauran wasu wurare wajajen tsari kuma suna iya kar kokarin su wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda to wannan ya taimaka al'umma suna ta koma komawa jinsu a wajajen zurni amma yanzu muna da kalubale sosai a wasu bangarora musamman wajen bangaren maradun da wasu bangarora na cikin safi muna samun kalubale ce haka kuma wajen bangaren ma da wonaka shi ma mukan samu wannan kalubale a wancan bangare din. To shin sojojin ba su da yawa ko kuma karfi ne na game dukkan sassan jihar ta Zamfara? Tambayar kenan da na yi wa Kanal Muhammad Dole mataimakin daraktan watsa labarai na runduna ta ɗaya ta sojin najeriya da ke kaduna da ke jagorantar lamarin kasan shi ciwo rana ɗaya yake shiga amma magani a hankali ake samun sauki Um, bayan wa ce kasar zamfarar daga birnin gwari gaba ɗaya mun kai sojoji kowane ƙauye da kuma kowane gari a dama wuraren da abubuwan sun kafi lahani a nan ne muka kai sojoji kuma ana aiki da jama'ar gari a cikin tsanaki yadda za a ciwo kan al'amarin abun so babu wata matsala cewa wai ba mu isa ba a'a inda abin ya fi kamari nan ne muke kuma muna yin tasiri kwaran gaske saboda irin abubuwan da muke samu masu shata shanu abubuwan ya sauki to ko akwai matakan da kuke ɗauka domin hana kwararar 'yan bindiga zuwa makwabtan jihohi idan har kuka fatattake su daga jihar ta zamfara zancen waɗannan 'yan ta'addan su fada a jihohi makwabta duk bai taso ba domin irin rundunonin da muke da su na sojoji da muka ajiye waɗannan jihohin suna taimaka suna sa ido ne kamar ga jihar sokoto muna da sojoji a raba a gefen jihar kabi kuma mun aji sojojinmu a bena haka kuma muna da sojoji a kwantagora waɗanda suke sa idanu inda gefen eh, da yake zuwa har wajajen dazuzzukan nan da yake cikin hanyar zuwa eh, lagos da kuma wadda ta tunkar zuwa birnin gwari to ba ƙarshen rahoton kenan ba idan aka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi za a ji ƙarshen wannan shirin har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa da na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha bakwai, ga kuma shirin mu na gaba demokradiyya a yau shirin gwamna tambuwal da otom za su ci gaba da rike kujerunsu duk da sauya jam'iyya da suka yi za mu ji abin da tsarin mulkin najeriya ya faɗa a kan haka jama'a masu auren mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ba mu da cikakkiyar masaniyar irin dambarwar siyasa da take ci a jihar benue amma iya sanin mu babu wata baraka a zahiri a shugabancin jam'iyyar apc a jihar sokoto To ko ya kai ga har gwamna Aminu Tambuwal barin jam'iyyar APC baya ga raɗaɗɗen cewa yana son ya takarar shugabancin Najeriya da yake sha'awa tun a shekara ta 2015? gajiyar shimfidar da murtala faruk sanyinna ya haɗa mana kan haka magoya bayan gwamnan tambowal na zargin tsohon gwamna mako da cin amanar tambowal duk da ladabi da biyayyar da yake masa tun sa'ad da ya hau kujerar mulki tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya shu'aibu gwanda gobir na hannun dama ne ga gwamna aminu wazir tambowal da suka canza sheka tare mai girma gwamna kowa ya sani mutum ne mai kawaici da ladabi kuma ya bi wa mako bi na ɗa da uba ba ko nawa da ƙane ba sannan babu wani abu a cikin birnin jihar sokoto wanda mai girma gwamna ya je aihutar da shi ba tare da izinin tsohon gwamna aliyu wa mako ba wannan ya kawo cikas da taɓarɓarewa na abubuwa da yawa domin mai girma gwamna ya sakamma tsohon sanatawa mako jagoranci da ragoma jihar sokoto har ta kai irin halin da take ciki a wani bangare kuma ana zargin cewa dangantaka ta so matsami ne tsakanin gwamnatin bol da uwar jam'iyyar apc tun sa da aka zarge shi da rugawa kamun kafar neman mukamin mataimakin shugaban kasa idan har ta Allah ta kasance ga shugaba Muhammadu Buhari sa'ad da yake matsananciyar jinya a wannan lokacin a kasar Ingila. To sai dai wannan ma in ji Shu'aibu Gwanda Gobir na daga cikin tarkon da wa mako ya dana wa gwamnati Tambuwal. Wallahi sai ina duk abin da Aminu Tambuwal yake ciki na neman shugabancin kasar nan ko na bane bai nema. Wallahi wa mako ya sani kuma shi ya iza shi. To amma dan majalisar tarayya mai ci yanzu haka daga jihar ta Sokoto Abdullahi Balarabe Salame wanda ya ci gaba da kasancewarsa a jam'iyyar apc waɗannan zarge-zargen duk soki burutsu ne kuskure ne da kuma kasawa ga shugabanci har wani kana shugaba kana gwamna an samu matsala ka dawo ka ce wa da adalilin matsalar nan to kai tun harin baka cancanta ka rika ba don me za ka rika kowannen surar da an karanta na zauna na ce mai to da daga 29 ga wata Allah bai sake tambayan maga takardar mi ya kwaru Sokoto. Na tambayi lauya Modibo Bakare shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa kan canja jam'iyya irin wadda 'yan siyasa suka yi a baba na a kasar. Ya danganta ga wace irin kujera mutu yake abin canja sheka idan na fahimce kamar barin jam'iyya da aka zaɓi mutu zuwa wata jam'iyya hmm. idan haka ya faru idan ta bangaren a executive wato bangaren zantarwa ne wanda aka yi tanadi a sashi na gargashin sashi na biyar na tsarin mulkin najeriya su wannan mutum ba wani mataki da za a ɗauka a kansa sai duka a jira shi a zaɓe mai zuwa idan har mai sake neman zaɓe ne to mutane su nuna ba shi ake zaɓe ba jam'iyyar ne ake bukata kuma jam'iyyar ya barta. Bari Samudi Bubakari eh, gwamnan jihar Benue Samuel Otom da gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal suna daga cikin waɗanda suka bar jam'iyyu da suka ci zaɓe a kai suka shiga wata jam'iyya. Su waɗannan babu wani hukunci da za a iya musu saboda wannan canza sheka sai kawai in lokacin zaɓe ya zo baɗi? Kamar eh, su suna bangaren ah, zantarwa ne wato executive kuma babu wani abu da aka yi tanadi na domin eh, sashi da ya sa gwamna yake iya rasa kujeransa wanda aka yi tanadi a sashi na dari da da tamanin biyu na tsarin mulkin Najeriya. Inda jam'iyyar party wato jam'iyyar siyasa ne ya shiga ba zai rasa kujeransa ba amma ya shiga abin da ya cikin society kungiyar asiri wannan kuma ya shiga wani bangare ne wanda zai iya rasa tara kujeransa a tsarin mulkin najeriya na yanzu wanda muke amfani da shi ba kamar na zamanin second republic wato jamhuriya ta biyu wanda idan gwamna ya canza ko kuma shugaban kasa ko abin da mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna suka bari kamar yadda muka muke in ka tuna su abubakar ni lokacin da su gwamna barde da sauransu wanda suka canza jam'iyya suka koma wasu jam'iyyu sai da suka bar kujeru su to kaga wannan babu wannan tanadi a wannan tsarin mulkin Najeriya da muke amfani da shi kuma ɗaya daga cikin wato abin da muke lakuna wato wasu rauni ɗaya daga cikin rauni da ake samu a tsarin mulkin Najeriya har yanzu don in ka duba fassarar da aka yi ma a kes ɗin Ameci rotin Ameti da Omeha na jihar Rivers wanda kotun koli suka fara ƙuri'a ta jam'iyya ce ba ta mutumin da aka zaba ba. to sa'an nan mutumin sai ya zo kuma ya bar jam'iyyar kaga ya bar guri'un kenan a su yan majalisa su waɗannan mai tsarin mulki ya yi tanadi a kansu to tsarin mulkin najeriya idan dan majalisa a gargashin kamar dan majalisar tarayya muke magana yanzu a gargashin sashi na 68 wato section 68 na 1999 constitution gargashin kamar wato a ƙaramin sashi na ɗaya idan ya canja shiga daga jam'iyyar da aka zaɓe shi zuwa wata jam'iyya wanda ba ita aka zaɓe shi ba to zai rasa kujerarsa sai in a kaya ko biyu abubuwa sun faru idan akwai rabuwa a cikin jam'iyya wato abin da kira division ko faction wato an samu rabuwa jam'iyyar ta dare gida biyu wanda aka samu rudani ba a san wace ko a branch dinsa ko a jiyarsa ko a tarayya ya rasa wanne ne zai je ko kuma jam'iyyar ta yi maja wato ta abu da wata jam'iyya kamar da aka yi shekarun da suka gabata inda aka yi aka hada su alakan jam'iyyu suka zama jam'iyyar apc mm. wannan mutum in yana ɗaya daga cikin legacy party wata jam'iyya ya shigo ba zai rasa kujerarsa ba don shi kansa abin da yake division na party ko faction a party din ai tsarin mulkin najeriya bai yi bayanin sa dalla dalla ba kuma haka ne al'adar tsarin mulki kenan to amma hukunce-hukuncen da aka samo daga kotuna wato case law wanda judicial president ake kira a turance to sun ba da abin da ake nufi da wannan to sai a auna a ga shi rarrabuwan kawuna da aka samu a jam'iyyar apc yanzu ya kai wannan abin da aka fassara a hukunce-hukuncen kotuna ko bai kai ba ni a fahimta ta bai kai ba sannan ma a fahimta ta ma abin da ake kira division din babu shi ma a apc domin babu jam'iyyar apc da aka ce ta yi farar executive akwai shugaba daga sama har kasa ko wani shugaba da secretariat da executive nan wanda hukumar zaɓe ta rasa gane wani ne na gaskiya da wani na ƙarya don ɗaya daga cikin abubuwan kenan da yake sa yanzu in za ka yi takara ma a ina za ka sai fom naka a ina za ka je kai a wuni zikiti ke kai mu baya anka wannan bangare da suka kira kansu su RAPC din nan su karkashin Buba Galadima su ba su cika sharuɗan zama jam'iyyar bangaren rabuwar kawuna da zai sa eh, hukumar zaɓe ta kasa gane wacce daga wacce ba a illar da aka samu kenan ai wato suna yana da illa idan ka kawo sunan jam'iyya ka tsara masa wani wani harafi to ba jam'iyyar ba ce kuma ai suka ce rapc to ga in tun da aka tsara r a wuri ba dibigin ba ne su sabuwar jam'iyya ne suka sa ko a yi masa rijista ko ba za a yi masa rijista ba wannan kuma tsakanin da kuma zabe ne to amma ta tashi daga apc yayi to saboda kuma to su mata launi to su waɗannan ƴan majalisa da su waɗanda suka shiga karkashin wannan RAPC za su ci gaba da rike kujerunsu su ko yaya da suka gaura sun bar jami'ar APC a bisa ga tsari da wannan sashi da na ga maka da kuma kushe kushe kotu ai su za su rasa kujerun su ne kawai domin cewa an taba yi a baya ba ai komi ba wannan baya halartar da aiki a bisa ga tsarin mulkin Najeriya yanzu idan da dole ne su rasa su ba kujerun su to ko ba kujerun su bakan a majalisa ko kuma a ɗauki matakin gaggawa na kotu su mai da wayannan kujerun da aka bari bakan domin duk wani wanda ya canja daga jam'iyya zuwa jam'iyya babu jam'iyya daga cikin jam'iyyun da muka sani na yanzu wanda suke da da faction wanda zai iya kai matsayin da in ka bar jam'iyyar za ka da ka. To, babu, kuka jam'iyyar guda duka, da PDP da APC duka. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako mai tahowa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da barista Modibbo Bakare da Chubahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu mu ma yanzu a nan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. matsalar barkewar cutar ebola ta baya bayan a kasar congo ta shafi wani lardi na biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar hakan na faruwa na daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gwajin makarin wannan cuta jami'an na kiwon lafiya na fatan yin amfani da makarin da ake kira mab114 wanda ya samo asali daga wani da ya warke daga cutar ta ebola a shekarar 1995 maganin da ake fatan zai yi tasiri a wannan karan tunda dai an samu mutane 30 da ke dauke da cutar yayin da sha hudu daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya kasar malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta jirgin da ya ta galantoyi a kan teku tun a ranar juma'a yana neman mafaka bayan da farko ta ki amincewa jirgin mai suna aquarius ya tsaya a gabar tekunta malta ta sauya matsayata bayan wasu kasashen nahiyar turai biyar da suka amince za su karbi bakin hauren kasar ta malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta turai hukumomi a italiya na laliban abin da ya yi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 a jinowa to madalla da tutu labaran mu kawo karshen shirin yanzu a wadon kowa da kowa nan sashen hausa musamman mamur lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim wake cewa sai an jima da hatsi mun da muku kuma za mu kawo muku ci gaban rahoton abinda inda kwana game da matakan tsaro a zamfara 对，安吉吗？ Le Monde aujourd'hui. À Washington.